Assalamu alaikum barkanku da zuwa tashar RashDIY. A yau kuma za mu yi haɗa turaren bakur sandal ne ga kuma kayayyakin da za mu yi amfani da kamar haka. To da farko abin da za mu yi shi ne za mu ɗora tukunya a kan wuta sai kuma mu samu ruwan ros sai mu zuba a kan wannan tukunya. Wannan ruwan ros ɗin na haɗa da garin ganyen fulawar lavenda shi ne ya sa ya sauya wannan kala ya ba da wannan kala. Amma idan ba a samu ganyen lavender ba babu damuwa ba sai lallai da shi ba. Ni ma dai na sa ne don in ji yadda zai yi, irin ƙashin da zai bani. To bayan an ɗora sai kuma a ibi suga sai a zuba. Za a iya amfani da suga misalin kofi irin na awo ɗin nan kamar guda uku. Bayan an zuba sugan sai a bar shi ya tafaso. Idan ya tafasa sannan sai a zuba sauran garukan da za a yi amfani da. Wannan bidiyon yana zuwa muku daga tashar Alhaji Aiwane da yake kan YouTube. Yana da kyau ku danna subscribe idan ba ku riga kun danna ba, sannan kuma ku danna ƙararrawar da take kusa da gun. Hakan zai ba ku damar samun sababbin videos ɗinmu da tsarin mun ɗaura su. Yana da kyau ku danna like idan ba ku riga da kun danna ba domin bidiyon ya samu isa zuwa ga sauran 'yan uwa su masu gani su kuma amfana. Za a bar ruwan a kan wuta ya ci gaba da dahuwa har sai ya ɗan yi kauri kaɗan kamar yadda kuke ganin ruwan zai ɗan ragu. Sai ya ɗan kauri an tabbatar sugan ya narke kafin sai a ainihin zuba sauran kayan haɗin. To wannan yanzu da nake zubawa garin misik ne, farce da kuma ambur aka ainihin dake su gaba ɗaya aka zuba bayan an zuba sai kuma garin da za a zuba na gaba shine garin bakur wanda shi kuma bakur ɗin an haɗa shi da garin ros aka ainihin dake gaba ɗaya aka kuma zuba yanzu kamar yadda kuke gani a cikin wannan haɗin namu. to yanzu kuma ga garin sandan nan shi aka zuba a ƙarshe sai kuma a ci gaba da ainihin juyawa. yana da kyau idan za a yi wannan a rage wuta domin ba a so ya zamana an ba su wuta sosai an fi so ya tafi a hankali ya dahu a hankali. Wannan bidiyon yana zuwa muku daga tashar a wani da yake kan YouTube. Yana da kyau ku danna subscribe idan ba ku riga kun danna ba, sannan kuma ku danna ƙararrawar da take kusa da gun. hakan zai ba ku daman samun sababbin bidiyos ɗina da zarar na ɗora su. to yanzu wani abu da nake zuba yanzu tsimin farce na ne da na yi amfani da a baya mun na gaya muku yadda aka yi na haɗa wannan tsumar farcen to shi ne na zuba sa kenan na ƙarshe shi ne sai na zuba cikin wannan ainihin haɗin amma idan mutum ba shi da tsumar farcen babu damuwa inda an riga an sa masa kaɗan da farce kaɗan kamar yadda na yi bayani da farko ya wadatar to yanzu kuma abu na gaba shi ne sai a ainihin ciro da ainihin dafawa ana kuma juyawa kafin ya ɗan yi kauri kaɗan sai kuma a zuba madarorin turaruka in an tashi za a sa madarorin turaruka yana da kyau a sa kala-kala amma abu mafi mahimmanci shine duk kalan taron da za ku iya sawa kuna iya sawa amma kar a manta da oud da kuma bakur ya zama dole a duk a kalolin tarukan da za a sa ya zama na an haɗa da turaren oud da kuma turaren bakur domin ya ainihin kara fuddo da wannan ƙanshi na turaren wuta da ake haɗawa to kafin mu gaba bari mu ɗan leƙa in kuma nuna muku wa'innan rolin da yake muka da su ga su nan sababbin roli ne na zamani da kuka ganin su ba sa karyewa ko da sun lankwashe za su koma yadda suke wannan shi ne daidai rular da ya kamata a sai wa yara domin wa'innan rular ba sa karyewa ba sa koɗewa ba sa kuma lankwashewa kamar dai glass suke amma kuma za a iya juya su yadda ake so da su to ana so za a yi magana ta whatsapp domin samu naku to yanzu mu ya riga da ya yi abu na gaba shine sai a samu abin da za a zuba sai kuma a kwashe sai a zuba kamar yadda kuke gani ga sunan. an zuba idan mutum yana so ya zamana turaren shi ya yi ƙarfi sosai ne to dole zai ƙara awon yanayin yawan sigansa yawa, yawwa kamar yadda na saka mm, wannan kofi da muku bayani kamar kofi uku to ga wanda yake son turaren sa ya zamana ya daskare kamar dutse don akwai wanda suke yin shi kamar dutse bayan an yi sai a ɗan farfasa shi haka sai ku gan shi ya yi kamar jawi amma kuma daga an sa sai ku je yana ƙamshi to idan ana son a yi haka dole za a ƙara yawan awon suga amma ni ba na so ya irin wannan ƙarfin shi yasa na rage sigan bayan an juye za a samu leda kamar yadda ake gani haka sai a ainihin rufe a bar shi ya huce ya kuma haɗe jikin shi dalilin da ya sa muka saka wannan leda kafin a ainihin bashi ya huce shine saboda kar ƙanshin turaren ya fice kun san turaren wuta idan aka bar shi na buɗe turaren kashin yana iya eh, sarewa to yanzu gashi nan bayan ya sha iska zan fito da shi bana so ya gama haɗa jikin shi kafin a ce na cire na fito na ɗan cire shi tun yana da ɗan laushinsa yanda zai fi daɗin aiki amma idan ana so za a iya barin shi sai ya faka karfi ƙarfi kafin sai a ainihin cire daga cikin roba kar a manta wannan bidiyon yana zuwa muku daga tashar raji a wani da yake kan youtube ina da kyau ku danna subscribe idan ba ku riga kun danna ba sannan kuma ku danna ƙararrawar da take kusa da gun hakan ne zai ba ku damar samun sababbin videos na da zarar na ɗora su yana da kyau ku dangwala mana like idan kun ji daɗin bidiyon nan kuma kun ƙara da shi dangwala like baya cin data ba kuma ya cin lokaci sakon guda ne ya wadatar to ga turaren wutan mu nan yayi kamar yadda kuke gani yanzu yanzu zamu nemi kaskon turaren wuta za mu ainihin sa don mu ji yanayin ƙarshen nasa ga wanda suke so su yi na saidawa idan kun gama yana da kyau ku yi amfani da kwalba ko kuma leda wanda suke so su yi kaɗan kaɗan kamar yadda kuke ganin na haka sai ku nannaɗe shi sai ku saida abinku. Wannan shine ƙarshen bidiyon mu na yau da fatan an gani kuma za a gwada idan ana da tambaya ana iya a ƙasan comment box da da zarar na gani insha Allahu zan ba ku amsa.